الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ne ko? ya tsago tunci miladiya na katuyin ara ta da ce daga katuyin littafin القواعد والأصول الجامعة يا شيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى القاعدة القاعدة الثانية والخمسون قاعدة يرى تبقبتي تعارض الأصل والظاهر يقبقون يا سلقنغني بظاهري تعارض الأصل والظاهر ka'idan e nan wani labayani labaye ciyan in na gabe cikin zahiri nan yiwa ji gane ko karayinin raci da alaman raci mamu gunan a gaula shi da yanayi e asali nan yiwa ji gane ko ebe hmm. na ashe ba da tun e na cikin zahiri na gangani da yanayi karayinu shi nan yo ebe yo na alu ne asali na gwawo ya bubu na, ko laji ganewa hmm. dalilin ya ka'ida na ya hamlatu bintu jahsh radiyallahu anha ga e jafe tiya musarrawi da na da tsanani na wuce da ba nabi sa wa da wafatawa bi annabi annabi ci ga inna ma yarakudatu min ash-shaytan e jawon na ne tiya da na dafa daga ba shaitan bin wai biyo ima ne gen istihada yi na nato di ko fatahayyadu sittata ayyam wa gajin wajen hai ima na waya jin hai la ya fagutu hanyi aw sab'ata ayyam ko fagutu ba sun magtasili wato lanufu wale gan yana wajen ban nan wani yanayi asali na wikiyo e gyane ga yayin zagi umarji jiya gyaye ni fasa nan wikiyo wuya alhaidu wani agula alhaidu ga yi yayin zagin nan amma na ji alhaidu ya gyane ya yayu har wa gogan waji fodan guru mabanin wale kari na tudonani alamar donani zahiru Me laugan waji yayin alhaidu ne asali na ga sai continue har bai gbani yana son na gaji kiyo na gaji al-istihadatu ma'anan na gaji ya jayan tsoro na gaji ya jabatan nan a gato e, e foguki wada ya lajin haila shi ngo ga fogutu an gato fogutu an wuci, nga e fo ya hailo e fo na ke na su kuma ce ke al istihadatu nga mu doga hukumcin ya al haidu a kirgan da hukumcin al-istihadatu kuyo ko da ne ga ja al-haidu na waji sallah amma za ne ga al-istihadatu na waji kiyo waji sallah yabona ne diga laysat idza hadat lam tusalli wa lam tasum in ga zage ga jayi lan ji fiyazun yau maji maji sallah inda ga hazun ga mawa ga sallah amma ga yi ke hazo fa waji kiyo waji sallah in zagi haramu yo ne ban waji jima'i biyu nan amma amma waje wa mutu waje wawo ebe na ne daga isna kulla shay'in illa nika eji yandura ma ban be kiyo ban giga da ban be ko amma ga alistihado to fa wajen haramu ya ba ya yi mina ya ba na yi nuna ji istiyadut na wata buna iza gadan alhaido wa ji kiyayen wa ji tawafa ya bana ne daga if ali ma yaf'alu alhaji gaira an la ta tufi bil baiti annabi ya gana na shaga eh tunan zane luwaji fata na gaji na gajin waji amma ga yaji kima yi tawafi ma amma wale ga zane jan zane jan hadis ta hadot nafa waji tawafi kan waji wa waji kuyoko so wale gan aka mu ya alhaidu da aka mu ya istihadati uje rike nga mala ilimi furuko ebi be masala irin nan yanda ci dabon wuce ba doji wa sai le ga yiri ni o maje yiri ni adi annahabu ezo di robbery amma di asari katu ezo yiyan ya rike dambo kuyo ko ade alhaidu ya e jahila ade aliftihadatu ya e jin taraturu da riɓe da mu ade atalaku ya wala ade alfasku gigan ko biba ko yinyi da riɓe ma jikin wanda tsakani abu ade annikawu yawo ko amma dai almu'amalat ya albai wa shira kun kun be shishi yan sashi yan najwa fe legun tabadu ko iri ni ya lali mujiya iri ni so wa le gangba ni na ibi jagun goto e fun haila ne jo la jen lo ko fogu tan ko fogu to abalun ga e fun haila e fun e ki pati ne ti ki al istihadatu ta wa le gan الظاهر بالأصل وجهه أغنبو كون أتا الظاهر لا شجو lọ́wọ́lé al'aslu wajen ayila fugutuwa ko fugutuwa ba a a ga sistemi yin zagin na yau amma yana yi zayi rugba da suna gyanna ku fugutuwa kan yawon gwagan a ce a zayi rugba lashi ebo kalarin na jijiki nan na mm. idan wani a wale ga yanayi asali nan yage cin yayin zagin na ku, amma wale ga yanayi bai zahiri na suna yage nan will continue unji unkan da ji fogu tsaye ko fogu a ne zagi ne ina ga mala ibn rajab alhambali wega ga innal mustahadata al mu'tada in zagi ne ge tsara tsoro biya continuous dina tarjiu ila adatiha bada al'ada nu da yuna fa ila ha, kuma waji tamyizu irike tsakanin kiyo ejo na shi ko na ji shi kwa damul haidi damun aswadun yurafu ejin haila shi ku yo ne ɗena ko au makiyo kagun kagan na mai jan suku wa consider yin rai hatu ke yi yanzu da kaga na bata mai jan su kun na wadi ta ni zuga na dana na dana na su kun wale ga ngaje badaki al'ada nan hmm galibi yin zagi shi ada ya jiya na wa in lam yakun la adatun kaga yin zagin nan madde for his specifically ga mi da ya jiya fugu tun ko mi da ya jiya fugu tun ko mi da ya jiya fugu tuwa ba shi bu amma na ko to makawa da shi bo to wa ya yafi wala tumayyiz umajin tamyi wala tamyizu majin tamyizu wa raja'at ila galibi adatin nisa in zagin na gashe ba da yanayi galibi al'ada yanayin zagi da ya ji na fayya sittin aw sabun ala sahi nga yi fugutan kufu gutu abai bai na zage na ta zuga na bo li anna zahira ebe ne yanayi zahiri na musawa ti hala hunna mutum zagin na doshe zagin na yake na ga mutum yi ma wa in kana aslu ko kaga ga yana to ya asali na gai adamu faragi haidu ha yau mai izin lokacin hina izin a gato ayi lamun lazo lokacin can waje fahimta yana wani na to waje fahimta fana lajin hanyar na yake fogutu hanyar mm. efo na mimila tun nan mm. fogutu hanyar nan mm. ni bani misali ya zashi shi efo shi e, bai gutuwa bai ɓata yi lajin fetin yayi in dey di twenty seven days ayẹlẹ continue no le nu eje tiɲa yi a gẹgẹ twenty days ne kpata yi la kashi agato nanna kí ayé yi na moto shi bo shi, from three to ten ye sandoro ŋa wọn laaji kiyọ nga wọn la agato from three to ten wọn nga ayi kiyo kiyọ ŋa ayé lọ ẹnẹ kpata ne sukun ti nifas. ta ƙa'idan nan eh, eh, laula jin amfani kakunan ya bugungar tsakani al'aslu gangani da a zahiru shi na ko kemne misali ga ibn rajab gongali yani nan a shekha rahman ibn nasir sa'adin gawa haza hadha na fi'un. ka'ida na asali na da amfani na wawa annal qara'ina ga igin alamaji allati tafi bil ahkami na je laso allati tafi bil ahkami na je mahukunci gobana qad tuqawwa um bi gbokawo fa tuqaddam ala al asla ci guda shi ya asali li na ina ma qaddamna al asla ya la sai la shi zo haythu ji a siwahu ebon yi je mini ya je bada tun ga libana sai za wuji da ma huwa aqwa minhu wajiba taqdimul arjah aga be je na gboka gun da sun wale ga ni ga gun ga ina ga la shi zono kuyo hmm. kaidan unde practice ji sarawi mini ubo tsakanin mishan danin ngo jiga na ko tsakanin mishan da wiki mini wo tsakanin mishan da ma na kanu dandan kimbonin wale ga al'aslu ejon wiki a tahara ko hmm. amma tsakanin mishan iri na guji kiyo a kaga ga musulmi a ji amfani bi a gufo ebe kibo ebe ne na ya asali na nasaraniyo wani jiboru gwa na ebo ne ne zahiri ne gado wani nole ene aslu na qaida da bana ga al aslu fil ashiyai a tahara ah. asali ye yo wali ko wacce da lejo ya nga tabi wani dangwa wani bori wani dangwa kewa ji faru abin da bo mun ji hankali a tutsa kan wajen da za a kan da cin gabuwar jibo da fiye cin foton tonyi Um, um, na mawai da gwanin na je saladin na ja ta wale gan kanu ce ka'idan al'aslu fil shiyayi a taharatu wani jiki yan wujin ga ga lutun abun na ba inda ya oda kara inu na nga lutun abun na ba ta to a zahiru a ga layi takadimu ya al'aslu na yana mai zahiri ti gbana mishan ya jibo don gwaya bugo ta kawo kanu wajen amfani gani biyu na gudu kiyo a gufo ko ya gane hakan nan mm. saliu mai gyali ma mahmud na ambali nan ga kala abi ga baban gan la salli fi siyabil majus e za a ji sallah don kaya majusi jibwa da siyabil ga siyabul yahudi wan nasara indi ashal nga ma tufuwa na yahudi bai nasara fana wanda ya sauke ga tufuwa na majusa fana malam ya kun saubun yali suflatihi ka gaje uyi tufuwa na tsohon ga yadda takwai ka yi wana nan ke wani nufi ka ga wude ji saka wuji boksasa wuji shotinika wuji pancia wuji edena wajudan tako na nan ma'ana nga yin na ji wajudan tako da nan su yanayi zahiri na kiyo bori tuwo ko da je sanu ce ruwa ga wuce fo ko ji gane wani magana fa'in na <laughs> la ya tanazzahu na minal bauli imamu amma ci ga eh lamu ce ga nan nan eh bonan ni yahudi bi nasara ji aga bori ji eh dangwa annabi maga amatu azabul qabri min al bawli general azaban kabare ne dumbe ne dumbe ne giyo boriji annabi sa sallam marra bi qabrayn wa ma yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir annabi ko kabar guba ga ne jin azaba na ko amma yana mai lajin azaba na to liyo ga zunubin ji kware ya wuce kiyo zainimi yabo la yastanzu min al bawli ngaji bori waji kiyaye wani dagwaja annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam uji foro ga yanzu jikiyo ya zaga bori jin yanzu la egudan ko to bo de nuwa de oji istijmaru so ji mu wasu ya baka fatahir tofuwe wo gaji wuli kiyo wo wuli daga babon nan wale ga yanzu zu gagan in zagi fuji borin wuji gbaron ga wale gannan kuskure mu ci kuyo wal ilmu inda Allah e bonin wazo ne zai ga borji ba robori ma gaɓe wani ta mini misali yin ƙa'idan ta'arud al-asli wa zahiru ya zagaye ji shakka bayanin wa sallah ji zonin kuma ibada ji zonin ce le gan wa rukuni da ci lugwa bin rukuni ya sallah ji wa nga lugwa shakka na ji damuwa mu kaga ya ga da asali wato da jiki a un bebe to yan wucin ya lakin muna min af'al na lil ibadati an ta taqala wajil kamal ene asali nan ga kiyo etu na je wuji lonin waloge misali bani wasan laji daga cabo da zoba wuyo waje hmm. ma ba su jada ni tako shekka wai diyo uji ga wajin na rinjaye ta na ko wajin na rinjaye ta na ba shekka na na wani na upaya e na yi zahiru babu bayan na wasan lajani ma gumiya ni ka ga ga yana ya al'asulu na wasu jada ni batan inda ga wutu ya? Hmm. ko ne wa hmm. zan domin ma mu jo magawa gan Eh? wa ba ta uyayi wace rabbana la zayin da sina au akhtana mini hubu ejiyan musulmi jo aga sun zace atuci shi a maƙyade na zamuncin ina ali alamai musulunci ya biya malatu alamai kafirci ya biya ko ta ma alama ya guba gangani bai doshi ko alama ya kafirci ba alama ya musulunci ya hankali a zanen nan wai gaje mu wai gani su saki amma cross ke haku rubo nawa ne gbanin na majikiyar alama ya gubo ko? Mm. ko ba misali gbanin nan e za su a tun kuranu gudu funbo a ce tun baibu gudu funbo eh? a tun wa ìdálagbaṣí ìdárí ní pàpá jẹ láti kí náà e ìlágbaṣí náà mọ́ kí àrò ní párí ní musulmi yẹ pa náà lóòlẹ́ ní ìkí faruwa ní aláàmù gbogbo àmá ẹkún nana alẹ́dá na ẹjì musulmi ìbò o. kya tiriti ya kunna tiriti na. in ba gufunu wọn alawa ji sallah alawa su agu makabarta yan musulmi jo ka shadi a ga'a alawa yayin a da alawa da ya gungushen da ce a ga tiriti wasu musulmi ma yana bai daga bayan ma muhammadu wani gafa in ka na alaihi alamatul kufri khasa wato zahiri na alama ya kasu shiga da biyun khasatan kawai famin al-ashabi man qala yusalla alayhi ade zai da mini makanta imam Muhammadu jo na je logan alawa di ne bone ji musulmi bunan والمنصور في عن أحمد أنه يدفن من غير صلاة أما يغنى الله بيدك باي ما محمد ونغا الله وانصو أما جن صلى يبنى الله ما يكافر تكو ينغا ليغن غني جن ابن رجب تكو وهذا يجو إلى تعارض الأصل والظاهر نعجب جلو تعارض تكاني الأصل بالظاهر إذ الأصل في آل دار الإسلام الإسلام إني أصلي zai fiye shi musulmi wani ga yi musulunci wa zahiru fi haza alkufur ina mai zahiri ya kiyar zanen na musulunci kafirci walau kana mai tufi da al-kufr fa in kana la amlamat al-islam sulli alayhi sulli alayhi kai zaga gun balad al-kufr yogun amma alabai musulunci na biyu chatu a guri sallah wa illa fala nasu alayhi imam muhammad rahimahullah gaya ne imam muhammadi gano ibaru wayan alimin sa'ido na wale ga ne da to sun gaya a zahiru diga ngani bi al-asli ngawa ga yau ko. wale gangani in zagaye jin a shahadu an la shahadu anna muhammadu rasulullah ya zane musulmi ko? wala tukasirin alasalati wa yin asofo kulluhumu ya fi arshi ya wa gali zaye yaji salla zane musulmi o man salla salatana wasu takbala kiblatana wa kala zabi hatana ko? wagale za dana ya ji dana yamanci yi musulmi a mumma kya tiritin so treatment yan musulunci ma min mauludin ila ila da alal fitrati da sauransu no ji gani ako a shawale ta kaza na ji gajin hajeli ki kya jan treatment yan musulmi ji e za ta cin za jon wa dan cin ta ezeji sufanci wuce atsu ezeji shi'anci wuce atsu ezeji akida a wariji wuce atsu ezeji akida ya murjiya ji wuce atsu da na sunna ya na yusa a sallan baga amma treatment yan musulmi ga ajiya to sun na yi alul bidai nan ebo na e hakkin yan musulunci ke ta ci abu hmm? la yazni zani yi na yazni wa muminu wala yasriku sariku yi na yasriku wa muminu wala yanta yibu na bata yi na yanta yibuwa huwa mu'minu inna Allah gan za ne ga dan ya na wuce atun waje kafira ne no imani gumiya yo za ne ga yi ne kan wata ci kara e nan wai yana wuce atu ha go a ga gan waje kafira no imani gumiya za ne dan na wuta ci yin zage wula cin to e cin zage wucin bo àwọn kokoron ki fini wuce tu ake yake ake musun cike da biyu ebo ne layar e lawuyi da bu layar e lawun na majiyun amfani ebo layar e lawu na nan nga ga funu ebo layar lawu na nan nga ga jin kusan lo ebo layar lawu na nan nga ga sun ebo layar lawu na nan nga ga baga fara yun. N'ole ku da na ji atu tutu emu ni ga yin atu ta kin ile ki wunci ku. no yadda wani ko ba biyan alwala wal barawa ma man wuce ko musulmi shi zai ja ga biyar sun ne wala sun adini ci nun sa musulmi da da nan wannan o shi shi won gallo janai da zan ci ma mini zahiri na jo e bodi lu federe su ya zan ci amma le ke na gudi sallah a ga ya wani wato an na ajin sallah da nan wani wani ala ala na ko takin na limamu ta wula ga wani lafi bayan nan wato zai diga a tumini musulmi yana a jikiya a jin sallah in an shiga limamu ta wula gani eh, eh, eh. yin ya tilkata ni ta ebogo wale gan tana albideji a ɗi dolalo da alasuna yi ga albideji bai ne kafarwa gama laye tilici hakim ne tilici yin musulmi jinan kuyo inda gwaza ya buga shi kufurun bawa'un kufurun ciko ba da iqamatul hujja wa izalatu shubha wa tawaffulu shurut ko wanti fa'il mawani'i man wuce ko shi bayan rasu ko da filil ilmi gani al-qudatu shar'i na ga ke decide yin wuce tsona sabago wa legban eza dega adega le kunye jiyan musulmi jo amma le ga alama kafir ti kan da jiyan agun tili tiyan tili tiyan musulmi jinan uyo ne e kuna le cikin dare shin bele da no so gbogin wani sallah musalla ta jo wa fi azu mu da jaru mun to ya Allah mu da jaru mu ya ajiya nan mu ta tun gon wa sallah ngo ne wanne gulu fi dina kidawa riji dabe wani wala ji ganewa misali ga nabi ya taru da asli wa zahir wajibi cibiyar sadaki ya yayin alƙadu abubakar ibn al-arabi ga inna Allah ta'ala lamma alima anna dukula sirrun na tsoci ɗowa ga ya zulu ji dukulu gani da yin zagi ɗayiyo eh, ne sirri ne ne su nan la ya tsala alaihi na iza shi aliya na nasu ba alai alamatu min alhaliwati wa tamakkun min al-istifa'i fa qama zalika maqam al-iyan fi ene dukulu da dinga kiyo alkhalwatu ngo yegan eh e daga ke babe yin zagi ko za a waje mace haji da kulu gangani da inuyi wale gan imi na gasa da yake gaiwa gisa da yake gasa da yake wuji ko to now kya di tami ya ngbe ba di da kulu da imi ne kashi wuji da kulu kya di tami yau ni ne ba da imi hmm? ẹba bẹ̀yí ni àájá àbá bẹ̀yí ni a kó àti fi kátà apàkótú kó àjí súnnà gbèdò jí kó e àjí súnnà gbèdò jí ẹgbẹ́ ojú kí àrùn ẹgbẹ́ ọdún jẹun tì yàn àmà ń gọ́ pé ogun dẹ̀rẹ̀ méjì àgbẹ̀fì gbáǹdà ní èyí rí ní take place oko mẹ́ta dóró lé ayá ni agúlá gan wọ́n á di kí agula gan ke bina ke dukulo so take place ani na dan wani ebon a ah, da gan gan ba ne gan ka to ne kiye fiye jin a ah, a ah. ko ji gana ko to in na ga ji faruwa ni wa lege yin zagin da will be entitled to what to sadaki ebon umar ibn al-khattab radiyallahu anhu لأن بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في المرأة إذا أرخيت الستور عليها فقد وجب الصداق سيدنا عمر باو كنتي غابة كادة لابوري in zagi gangani bai bagi maguni ma na e ba bai ni maguni ba dinga ne sade kya tabbatarwa yin zagi na ni dan wani ya bai na labure cin nan ci faruwa wani mu ko kila wa mutum ta amma man ji lashe da tibe ga da na wuncin wuyi da na nayi emina da na natu cici nan ebana da na jiri na jalon jiki a yan da na wuji da li'an alkhalwa fi gairi lam tu haza da na natu tuwa na wuji a yan allula ci ce gwai na ba ya bugon gai da nan da ce faru ba ma wa kawo ruba ma lamya ka wuji faruwa wo kuma ji ga ji faruwa ma misali banin nan a wofa yau ji gane ko a dai fayawa ganci na suna gato sun fada hmm. aino lagun mota kuyo ko daga ban wuyo lepin wacce lagun mota da ya ban wuyo lepin fiye fiye cin wani ya ci zaune fiye ga no nga dukulu a take place a ne to zagu ba ga fi mota bonin wato i ka na majeji bayaniya iza ci sutur ko mm. fakad da sadaka na mm. ka na ga ci ganin nan ga wale e ga bi na oni tuji shi ne gan ya lokata to zagu bai malaburi mm. ya lokata to zagu bai makwako ya ba ko kashi ya lukata zaguba no yana ko ya mu lukata zaguba ga shi na suku e je wunda na igbe ci na yuji kiyo yu ya ba ita gba ko ji kiyo ita gba ko kan e ji ji minti ndo ci fi nimbo kwa wa ndo ci ye ci bezu dan do a je ga ki e fe jingun nimbo ya amma to sun waje ba sadaka eh ko ba ya fitila nu no ji yana ko wale gan ene al'aslu nan a gagan waji jima'i duniya kashi waji jima'i duniya nga ala al'aslu amma ene zahiri da ti legba ne sukun a fitila ni a kpakotu a wundatu a labureci a ga yadda ja gagadama ya yi zagu ba kawai wula lokacin lokaci da sauran sun wale karayi na shi bayani wula ga kayan lokaci jikiyo inda mm-hmm. ci ji faruwa ebe ebogo a 3 a 3 photo dukulu take place a da wani ba ta application ƙa'idayen ta'arudul asli wa zahir wajen ko? a ah. bayani yi ga ta da wani ala kulli halin ka'ida na dewa ka'ida na yi mutabar sarauni nan nga ji gane ku amma man ji da cin libawo ita application yin mas'ala jo one by one nga mala ali ibn abi salam nga faqad yata'aradu aslun wa zahirun wa al ulama fi tarji ahadihima wa yajwana al aslu bi az-zahiru da ki wani inda cin libawo wani wali wajiba so manji chafe dece gimi ko manji chafe doji gbigbe etiyan ki a yi e raju tsakani yan e guba na wo ebe da zanuwa cibe no ngwa ya ga halwa wancan alawa tiri ta yi like da kulu a niya alagbin ga sukun ganga ne diga yi bai na sha al'arba ko sun majahada ha fakad waje balguslu umarji ba ga na sukun fe fe fe wunji jima'i din duniya hmm. zango le zango ci ciwle wani perspective wuce hmm. amma qaida ya ta'aru da asl wa zahir nga jikiyo nga save situation ga bai bu Ebe na agu jaci wacce bai wata wa lasa da yake yayin zagi e mi gboga awon ya e ga za awu gu ya bagan wuji e bagan wuji dokoli bi ga umaji kai wunji otu ya e ba da yi otu ya e ga aji dukula mato halwa ne da sauransu na bata jin hanyi in zagi ne ma hmm? gan wutiri timini wutiri a su bi kuru wuru wani zagi mai cikin ajiyar ajiya wani ya gan e ga yago no ko misali bani e ba da yi miji a yawa ji a yawa jirgin na suna ya ba da yi miyali da ya katar daga ya shi harbe lahi sai ba bai cinye su fitinin da cana tsakani abu agan imi ce ga za kaɗi da kanin wani lalata kwaton wuyan ujin wai ni dai gaskiya ujin wunga dai gaskiya mu a tiritu a su zahiru <laughs> um la min jihati kauni istishaban kun jiga a tiritiri ce ya ci gan ya ce istishab ngo ne istishabu na hal qaida al ba kawo ma kana la ma kana to ngai istishabu bal al murajjah yandamu ilayhi min kharij ina da caji tarji tarjihu ngai kiyo evidence no ci daga jembo wani zalika an sai da je misali sarawin a haduwa nibo tinu shawari fil balad jikana ruwan rungba ko edo ya ko taji ejo wasu ga fi na ja sati ya kaulaci na jisa ubu ga ga guba a duma ni ni ubu an nau na jisun na jasu yo ligalabatin na ja sati alaihi ko a gaba ne ya sa gaga tubu wasaniye ba ci an na yi li an na asla taharatu ya ganye ba ci ga jikane ko kafa wani bata mu kiyo muhalli ya bana asali kiyo at-taharatu alayhin banin nan zane yuze qara'inu zane mai yuze kiyo al-aslu so al-aslu ga lutun amma qara'inu jiga billahi ya tiyo zayo da gole a lutun al-aslu biya kin da kiyan babun na cinan asali ya taharatu wal aslu fi wal aslu fi na tahara ko jilatli al ardu tahura to jilatli al ardu masjidan wa tahura e bago al aslu kiyatri tukiyo at-tahir ne amma kin nawa tilit at-tahir na zun waje bebo edijin ngole ne zahiru bayan na ga yin shift daga al aslu ne wata to non abuji tayyura saguna ko laji ganewa mm. al'aslu ewo wikiyar a fahara wacce bele ga nan wa dawo foye bori danin ediji buwanin na je sanwaci banin ba na yi zahiru na gagan na shift from al'aslu na? Hmm? ko ji ganewa ku? Mm. misali bani in zagi o yi lalakun ma'aura a zalika ne al'asulu ga zauna ne wa ma yawan yawo ya ce ga muhammadu wa ga wun bai fati mai wuya wa bai ya in wuya bai lagu ba ba wani zahiru na nan gawa baruli ya kiyo al'asulu na wai lasanin ebe na nan su jikiyo mutu daga al'asulu gagan ebogo ezu gagan jikana ya mm-hmm. e e e kwata misun shi gani bai runguji bai duji na jasa dambu ga ji gani ako adin nafsi dambu ko ya ci ga anabi sa asalam jizin yayin zagi shi ga a fi a gbato ejiyashi ebo al'aura bi alawuma ɗabon ummu salama radiyallahu anha mu sai ganin na jesa da da kayu jini ale yi ruhu ma hu ene ga da zumu bani wuji ke unguli imana in ga to na je bun ga da zan legburu da deji kan na ji na je ne mu guji ke mu maguli a hadis ne lauga jikane liyan ko e doji be rumba ji ma daga jikan na ga bu febio ebogo wale daga babuganci masu kun wale ka'idayen fiul haraj wadda ka'idayen fiul haraj ya kwada fiul haraj ala bai ba kyaya ba ala wala kyaya ba ka'idu ya tiya cewa ga ya zo wala wa ma ala alaikum fi dini min haraj hmm. ka'idayen a taifir ka'idayen almashi ya kasu talibu taifir ƙa'idan abdurrar yuzal ko ji gani ko ƙa'idan iza daƙa al'amuru tasa ƙa'idan iza tasa al'amuru daƙa bene biyu ne ba ta ke babu ji gabu wani gafiye ta yanki bu ɗaya wago wajen wani ebe na gaga gan jika na kwata ɓata a jawala wadda zuwa kina wafe fode fundo wani kawai ga a tiya dade wa cikin wa ga yawon ci fo ebe da rumba laɓewa na je sai ga laɓewa na wani gbogbo ilé àṣírí tí àwọn katabọ̀ hmm? kó èjì ìdí àzàlú àti ìdàtútò ṣe wọ́n di pínapína ìbẹ̀rù ń gbé wẹ̀dẹ́gẹ́ ló bá níbi màánà lè sọ lábá nínú wọláàlíwọlá kai kí ni kawai ga èdè lápẹ́ wáyà mọ́ta ṣẹ̀gùn ti lárúgbà ń ti tọ̀ ń biyan yiri ne bugu kaida ya nafi haraj wa lawo wato gan jikan ne ya kwaci da sauran su ji kiyayen wunji na jesa number 2 hadisi ta yi ruhu ma ba da wun wake lawo gan wa ji kiyayen ji na jesa Number three, al'ardu kullu ha masjidin illal makabaratu wal hamama ke lagu jiki a muke ji najasa inda goga liyan dociye na lagu ne najasa ne najasa ne najasa wanci zairu ngoli zairu na gawa faru da yan al'asulun na gancin. Ko be ikpe ko ji fahimta yana mai wangana. Ta. Wale, asali edo wunci be jika na wunci bata wa jiki wali kaga ya zade da takiki be yaki ne gan wa jike ba gan mai najasa yana shekul islam ibn taymiya ga lauta ya kana na fil masjid da garihi buqatun najisa ya e daga dogon masallaci ko da nan doco ade ba ci wani na jasa nan wallam ya alam aina mawaɓe aini babu ya? sallafi makani wallam ya alam minu wallam ya alam annahu su saha salatuhu idan ga da sallaji jidan da nan da nan alalima da nan joto ga ba ga na jasa da amma doco ga na jasa na rabu Wa ma sallawa ji mugu gani sallawa ji sallawa ji ka li'annahu kana tayiran bi yakin wa lam yulam annahu najis dole wali ya baya kine ga dogon najasu ya wa kadhalika law asaba shaw min tin shawar lam yakun bi najasati wa ya alima anna ba'da tin shawari najis ka karun ba ko jikane ko unga laƙiza a tiri tugun wani. odo na je no ci jikiwo najasa no ci ganu wallahi farraka في هذا بين العدد المنحصر وغير المنحصر وبين alƙullatai walkasir wa gasa hanji kan Allah ke dokun ganin yawon najasa hanji kan dai ga laƙe nan yawon ji najasa a'a ajin hacin haka kama qila misli zalika fi ishtibal uktu bil ajnabiyya ko ke mina ga yatin a ga yajin zayin ba al ajnabiyya wa jike wa bi duji ko laji gane misali bani a gan in zagi guba shi nan mini in zagi guba nan a da zaini dambo is your sister amma da zaini dambo jiki yan in the sister waya wa mai waya waje a tiyo to li zaini mini abu amma wajen zai sista wani wuto na mai sista wani wuɓe ma eh? haliri na ga a waga lasan mini abu mai baki bo wajen zanen wa bi lanin ga sista waya ma da e wa zanu e, ci istibawu yin naso in ce diki ya sirun ci gogun abun na ga eh ni dai gbe kan ce bi ganga jajin da labe jikane ya kwaci ci gwagwa jikane ya e kwaci ya ala ne ga biya a ganga uji ya ji na jesa no لأنه هناك اشتبه الحلال بالحرام hunaka shakkun fi taryani tahrim alal halal so iga katun jawo ko bana iga din daidai na Allah ba mu lada bana mai iga cin shi na Allah gafarta mana ya yafe mana mu ji makanta yoyi dokon <laughs> Allah ya gafarta mana wal ilmu inda Allah na'am shi da ne wani shi ne ya yafe shi babban Bana na agajin wazifan shi da je samun shi a sabu ji ganin fiti bai zama a wazifan da jiwa ba na agajin eh. na sabu ji kiyo bifo abia ji sallah shi da namucin agugba 7 feet bai da ta ji kiyo karun juli a sa kilo jinaje sabu kila ba wani oto jinaje sa ɗanemi wanga wani masalaci ka ba hmm. to to maruwa ne zafe jiki nan ne zafe ta kuti asali kuti lata uza manata da sauransu mm. yanin jinin musulunci benin kana hmm? na biji fatu makanin a da kuki kuce ya kata ni bi ga lawa ba da kin san da kamiya ta sallah jina shi ma alamu ba na wa gba ba na wani kiyo aga za sogun dana wa mai waga wadi salo da dana wucin ko ba wucin ma biya je masallaci da sauran sun ga wale imai ga tu masallaci ya goma au ma ya kab ya kunna ku da abu da babu da masu gata ne sai different years amma a ga gabanin eji wazifa shi nan dan doruwa ji sallah ba zane mali sallah ba ne da sallah sai ba wanci ba samun fitiyo da ko wujina ta yake bana da jannatuna ko gulu fi jini yo ko alkon lalla bi gari ilimi yo Allah wa alamu ba na maga da to bosa ko ajin taimako bin ga da bida na tuci ya balad ne ga rayu bin ci gole ya ci bodono wa fil ma bil ijma'i fa lam sa'adatun kama fi shuzul qawli kawai min al khatar